الله لا إله إلا هو الحي القيوم kenan lokacin da ake addu'o'i bayan kammala jana'izar marigayi تلاتو Talatu الدين Hafsan sojan sama wanda Allah yi wa cikawa a wani lokacin da yake ɗaukar horo domin ƙara gogewa a kan aiki a makarantar sojoji ta Tondibiya. Rasuwar wannan matashi ɗan kimanin shekaru 22 ta matuƙar sosa ran jama'a a nan Yamai. Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin rajin kare hakkin ɗan adam ɗin da suka halarci wannan taron jana'iza. Uwayen sun ce mana kwana arba'in da ya ta yi wannan aikin ba su samu dama wani ya kwatanta musu ko akwai wani matsala ga ɗansu ba. Amma dai sun san lahiya lau ya fara wannan aiki. Kuma lokacin da ya samu rauni ba wanda ya faɗa musu sai lokacin da aka ce gashi ya zan babu aka ce ku zo ku ɗauki ga kayan ku nan yana can murga an aji me ya samu ba bayani yaya aka yi ba bayani to uban nashi sai suka ce to ai wannan ba haka za mu mu je mu turbuɗe ɗa ba sai tunda suka diba suka iske a jikin shi ko ina akwai rauni a bisa kan shi akwai yadda haɗunki an yi na wanda ya kama kwanaki da an yi shi neman yaji a gyara mashi kuma da sauran jikin nashi a ko'ina ana ganin jimuwa. Wannan ya sa dangin marigayi Cambiano Talatu Shamsuddin nuna buƙatar a gudanar da bincike don gano zahirin dalilan mutuwar ɗan uwansu. Muna jiran gwamnati ta hukumta waɗanda suka aikata wannan. Ya kamata a hukumta su in a bai bincike sosai a san me ya Suke mutu ɗan uwan suna cikin zulumi ba sun cikin abin da yake hawara ba. Su ma dai jami'an fafutuka na ganin lokaci yayi da ya kamata a ɗauki matakan kawo ƙarshen dukkan wata gurzawar da ta saba wa ka'ida a yayin horon jami'an tsaro. Dole ne a yi bincike a sabon da yake horowa kuma dole ne a san me aka yi kai kan mutane su dan mani kamar ko dan an ce magana soje shikenan magana soje ai ta horowa yo ai soje mutane ne kamar kowa. ya kamata kowa shiga wai a san yadda aka yi wanda suka yi sun yi ba daidai ba to sai ai musu hukuncin da ya kamata a musu tunda ba ya yiwuwa a ce an yi irin wannan aibi kuma a ce an kyale tuni dai aka dakatar da jami'an soja da likitan da ke kan aiki a lokacin da wannan al'amari ya kwaru a matsayin wani matakin share fagen bincike in ji ministan tsaron ƙasa kalla mutari wanda ya ce gwamnati na da niyyar biya wa iyayen mamacin dukkan wata diyar da doka ta yi tanadi rasuwar cambiano talatu wace ainihi ta kwara bayyana a shafin facebook a ranar 8 ga watan nan na disamba ta haddasa babbar muhawara a tsakanin jama'a waɗanda su ke nuna shakku a game da ainihin ajalin wannan yaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar